خاتم المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wani ya ce da ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu zauna kan inda muka tsaya karatun mu na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan gari mai albarka na kuma a kwanukan gamman jihar gombe najeriya yau za mu tashi tafsirin a suratun nur aya ta hamsin da hudu fadin allah ta'ala kul azimullah wa rasul na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما الليل وعليكم وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله يشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ga abin da za ka gaya mummune kai musu umarni su da'a ta gaskiya a ba'atu sabita kenan la ba'atul ba. da'a ta gaskiya ba da'a ta gariya ba qul ya musu wa fi Allah wa rasul ku yi wa Allah da'a wa fi wa rasul ku yi wa manzon Allah shi ma da'a ma'ana da'atul zahiratun wa batina da'a ta zahiri da'a ta batini ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masa biyayya wato da'ar da ciki tana hada da gaskiya da kyakkyawan kudiri da'a da ciki hada da islasi da kaɗe ta Allah wannan za'a ita ce karɓaɓɓiya ƙul a Allah wa a tsaibun ga ya musu ku yi wa Allah da'a ku yi manzan Allah da fahimta wallau fahimta ma yi ma hummila wa alaikum ma humiltum ka umarci su ya kai mana annabi bi ta'ati as-sadiqa idan kuka juya baya ya ko kai. dangane da da'watul haqqi addu'ar gaskiya ai kira na gaskiya kuka kauda kai da barin hanya ta kwarin to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wani abin da yake karfa illa abin da muka dora mai nauyi shine alaihi ma hummila kenan kamar ba abin da yake kan annabi ba abin da Allah bai tambaye shi ba ce ma hammalna ku iyahu menene shine at-tablighu wal indaru wat tabshir annabi isa da sako ya yi gargaɗi kuma ya albishir iya wannan shi za mu tambaye shi kuma wa alaikum ma kundintum kuma kuma yana kan ku abin da aka dora muku gaskiya wato abin da aka dora muku na nauyi ai wa ma antum fa alaikum ma umirtum ai ma umirtum bihi min na lahu abin da aka umarci ku na ku yi masa da'a kuma shi yayi abin da muka ce yayi nauyin da muka dora masa shi annabi ya dauka yayi amma ku kun ci gaba da munafircin ku kun ci gaba da ba'atun kadiba da'a ta ƙarya ba ta gaskiya ba Wannan Allah ya ce wa in tuzi'uhu tahtadu idan kuka yi masa da'a wato shi wannan annabi ku munafukai kuka bar munafurci kuka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta kun shirya kun samu tawfiqi kun samu dacewa wa ma'ana rasuli illa al-balagul mubin ba abin da ke kan manzo annabi na Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam face al-balag al-mubin wato ya isar da sako mabayyanin isarwa shi allah ya ɗora masa nauyin da irshadi ne ya nuna muku ina ma yamfa abinda zai amfani ku kuma ya yi attablighul mai fadakarwa isar da sako wanda yake ya fito fili ba a boye ba wanda sulhanis da nasiha ke bantacciya wa taujihun hakim da kuma fuskantarwa da ke ɗauke da hikima idan mun lura da waɗannan ayoyi da muka karanta a jiya shekaran jiya sun nuna mana munanan ɗabi'u da halaye marasa kyau na munafukai kuma sun tsoratar da mu ayoyin akan ci gaba da wato goyon bayan munafukai ko kuma sun munafukan ci gaba da aikin da suke na munafurci kuma ƙur'ani ya faɗakar da su zuwa ga abin da zai amfane su sannan ya nuna musu abin da zai iya cutar da su sannan mummune su kuma aka nuna musu da hanyar da za ku bi wa Allah da'a na gaskiya to daga nan surar bayan ta gama wannan bayan ta ce kula atuhu Allah wa atuhu rasula in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa ma ala rasuli illa al-balagh sai kuma ta dauke tsafa dangane da magana kan munafukai sai kuma za ta yi mana bayanin wato alkawarin da Allah ya yi wa mu'minai zan tashi a kiyama wanda ya yi alkawari da zai samu wannan alkawari ba menene Allah ya ce وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله يا القولي قبوا مني وأن الله الذين آمنوا منكم فسي إيمان أتشنكم الله يا القولي وعملوا الصالحات كما سأيكت سكا أيكت أيكي نقري ليستخلفنهم في الأرض لأن الذي ميس أبايا كسام kamar saklafa lalina min qablihim kamar yadda ya mai waɗanda suka gabace su a bayan ƙasa wanda ya nan na lahun dina umar da dirta zalahun Allah zai tabbatar musu ya kama musu addinin su wanda ya yadda su yi shi addinin da ya aminta su yi kuma zai ɗaukaka wannan addinin wanda ya baddilan na min ba da amna kuma Allah zai canja musu bayan tsoro da suke yi zai ba su kuma aminci da an tsoro da amma daga bayan za a samu aminci da abu nuna ni za su zo suna bauta min amini da san cikin aminci la yi na bi ba sa yin shirka da ni sifar waɗannan mummune na kwarai kenan Allah ya shika alƙawarinsa ya zartar da addininsa an jarraba da mu wa an fara dinahu wa nasara ya yace wa abdalahum ba'da da khawfi amnan wa basban fil ardi ke canja sahabai bayan suna cikin tsoro a da ya ba su kuma aminci ya abu da ni la ko na bi ce a man kamar ba ni zalika wanda ya kafirce bayan wannan A anan abun da ke nufi shine Nema. Kafin kafirce wani iman da Allah ya yi mutum ba ana nufin kafirci da Allah ba wula ya ka mafi fasikun wadannan su ne masu yin fasikanci masu sabon Allah ke kenan malamai sun yi bayani dangane da wannan aya cewa alkawari ne allah tabaraka ta'ala ya yi wa masu imani wa adallahu alladhina amanu minkum wa Sani salihati inda kun yi imani kuma kun yi aiki na kwarai to allah ya yi alkawari a kanku abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka bayan allah ya masa wahayi shekara goma tare da sabansa duk zaman haƙuri ne a kai ta cutar da su aka kai ta wulakanta su ba abinda ba yi musu ba na batanci allah ya umarce su su haƙuri a kan cutarwar kafarai sun kasance duk inda za su fita suna cikin tsoro duk tafiyar da za su yi suna cikin firgici tashin hankali da annabar da sabon gaba ke da har wani a cikin su ce wai yanzu mu haka za mu kare a rayuwar mu kullum muna yawo a makka da makami a hannunmu saboda kala ne mana farmaki kullum duk inda za su je a tsorace a firgice ikin zuma ya ce alina yawon na'aman fiye wa zaba usira yanzu ba za mu samu wata rana da za su zo mu samu aminci mu ajiye makami mu ci gaba da tafiya ba mu ma mu rayuwar da kowa ke rayuwa makarin nan shi ne Allah ce ku yi haƙuri wa adallahu da zina amanu minkum wa amanu salihati da ya tafi fannin fil ardi ya haƙuri Allah ya alƙawari zai mai ku zama halifofi a bayan ƙasa za ku yi mulki ku samu sarauta a makka ba ku kai ba an yi wasu da suka mai Allah ya kama su kamar sallama lalina min qablihim kamar yadda Allah ya sanya wanda suka gabace su suka zama halifofi a bayan kaza malamai suka ce ana nufin annabi Dawuda da annabi Suleiman kenan da sauran annabawa wasu kuma suka ce ana nufin bari Isra'ila ta yadda Allah ya halakar da wato jabbani da dinna a misra da sham قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون Allah ya halakar da waɗannan jabbari na azzaliman shugabanni matuƙa da suka azabtar da mutane a wannan lokaci ya halakar da su ya batar da su a ƙasar misira da sham ya ba waɗannan masu rauni imani wato ƙasar da gidajensu gaba ɗaya suka shiga suka gane gidajensu ne kamar sarrafin da ne min ƙarfi bin jannah muminai suka dawo suka rike gidajensu da wuraren zamansu wala yumakkinan lahum lahum dinahum alladhi Ibrahim ibn abbas ce wasu lahum filbilaji a tayan yamlikuha Allah ya yi alkawari ga masu imani insha Allah Allah zai yalwata musu ƙasa za su mallaki ƙasa kuma Allah zai ɗaukaka addininsa ala sa'irin adiyani ne fassara wa wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum Ibn Abbas ce lokaci yana nan yana zuwa wannan alkawari yana nan Allah zai bayar da shi kuma wala yubaddilannahu Allah zai musu a tabdil taghyir kenan halin ila hal an ce tabdil ne a canja ba daga wani hali zuwa ga wani hali to Allah ya yi alƙawari zai ɗauke musu halin kunci wa yaj'alu ghayrahu makanahu ya sanya musu yalwa a wajen kuncin da sun shiga tsoro amma za a basu kuma aminci min ba da kaukihim amna ke ina fata na fahimta Allah ya yi wasu alƙarura masu tari yawa a cikin wannan aya da bishara azima da mu'mini cewa zai cika alƙawarinsa da masu imani kuma kun sani wa'adullahi wato zai ya alƙawarin Allah baya canja ba. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون wanda Allah ke magana da shi da muminai kuma Allah ya cika wannan duka wani matukar an yi imani kuma an yi al'amar sani haldishin ne ga masu imani matsayin da kuke ciki a duniya masu imani takurar da kuke ciki a duniya to Allah ya yi alkawari da muminai na farko dai zai sanya ku zamanto halifofi a bayan ƙasa shine alƙawarin farko lafa al'ardi kamar yadda kafin ku an sanya wasu bayan sun zama halifofi na ƙwarin wa aure samun Allah ya gada musu da wato kasa wa auratnan qauman na kanu a masharik al-ard ya mutarib mahallaci barak da fiha Allah ya sa bayan Allah masu imani suka mallaki ƙasa me yasa yanzu ba ku samu nasara ba imanin ne babu shi inda ake so me yasa yanzu ba ku samu nasara ba masu sabon Allah suke nasara a kan ku, saboda ba a rike gaskiya ba jama'a alƙawarin Allah gaskiya ne in dai an rike addini in dai an rike gaskiya za a samu nasara za a samu ɗaukaka amma yanzu kaga ana yin sallah ana yin azumi amma wace irin sallah kuma wani irin azumi sannan kuma ku duba imanin musulmi yanzu ku kwatanta abinda sahabbai suke fuskantanta abinda mummunai ko masu imani suke duba karancinsu amma wannan alkawarin wa'adullah ne la yukhlifu Allah bi miad Allah ya alkawari in dai mummune sun rike gaskiya wallahi sai wanda ba musulmi ba ya zo ya bi su ya musu da'a amma kuma alkawarin Allah ne shi lokacin da masu imani suka sauka daga kan hanyar gaskiya suka bi son zuciya suka bi ra'ayi da masu musulunci masu imani sun suka fi kowa wato cincinundu a kan neman duniya da neman mulki da sarauta kuma a sami musulmi shine a gaba wajen rashin gaskiya da cin amana da yaudara to wannan nasara da allah ya alkawari ba na a same ta ba kuma kar ku kara kar ku rage yanzu waɗannan abubuwan su ne suka hana mu mu ci nasara musulmi a same shi kashe dan uwansa musulmi musulmi a same shi zubar da jini musulmi a same shi da yaudara da cin amana musulmi a same shi da zina musulmi a same shi da luwadi musulmi mai imani a same shi da sata da rashin gaskiya da yaudara da handama da wawura da musulunci amma kuma mutum yana cike da kazanta a wani zubin wallahi idan ka ji barnar da wasu musulmi suke yi waɗanda ba musulmi ma ba sa yi kun ga wannan la yastakhlifan na mun fil ardi nan ba za ka yi aiki ba wala yubaddilan lahum lahum dinahum alladhi tadalahum ba zai aiki ba saboda Allah yayi alƙawari ne alladina amanu minkum wa amilus salihati waɗanda suka yi imani a cikin ku kuma suka yi aiki mai kyau Allah ya ce kamar yadda ya mai masu imani a bayan ƙasa a bayan da suka wuce kuma ɗin fabi canja ba Allah nan guda ɗaya shi ne Allah zai kafa muku addininku ku ku zama kuna da mulki kuna da gwamnati ai da an yi gwamnati? da ba an yi gwamnatin musulunci ba an yi amma faduwa ta yi daga baya waɗanda suka zo suka jada daga baya abuwa suka ci canjawa musulmin suka canja, suka sauka daga kan aƙida suka sauka daga kan shari'ar su suka ce sun zaɓi shari'ar baturi suka ce tsarin baturi shine yafi daidai da haka Allah ya jefa mu halin da muke ciki kaskantattu su suke jan mu wulakantattu zartattu su suke rike da duniya kuma sai yadda suka gada ba za su yi da ita ya zama yau kasashen musulmi gaba ɗaya karam jira suke yi kasashen kafirai su ce ku yi kaza ku yi tsoro duk dokar da suka ba mu sai mun bi a dole in sun ce mu yi dole mu yi in sun ce kar mu yi ba za a yi ba su ta kafa mana dokoki da ka'idoji ya saba shari'ar su a shaba shari'ar daga can su ta turo mana su ce ga abin da za a yi kuma dole a yi doka a sama doka a ƙasa ba ruwansu da ya dace da abinda Allah ya ce ya dace ko bai dace ba su tabin abubuwan da muke yi wanda shari'a ce ta ce mai su warware shi su ce ya saba wa zamani ya saba wa wayewa ya saba wa tsarin ƙasa da ƙasa ya saba wa duniya sai ka ga an waye gari ana kyamar dokar da Allah ya ce a yi me ya jawo musulmi wannan kaskanci ake jan su a ƙasa saboda ba su bi alkur'ani ba hakikanin bi ba su bi sunan manzan Allah ba hakikanin bi ba su riko da shari'ar Allah ba hakikanin rikewa da haka duk lokacin da baka share masallaci ba za ka rike ta kasuwa a dole dole to wannan shine halin da musulmi yau suke ciki amma wallahi alƙawarin Allah yana nan baya canjawa la yukhlifu Allahu mi'ad yanzu aya ɗaya din nan yayi alƙawarin da sunan barkace Allah ce zai sanya mu zama shi wa gabani a bayan kasa amma yaushe lokacin da muka yi imani na gwari muka yi aiki da addini hakikanin aiki da shi sai Allah ya juya wadancan mutane su dan su yi mana ta bi amma an ba ka ba za a yi kafiri ya zama yana sama da musulmi ya za a yi kafirci ya fifice musulunci ya za a yi ƙarya da zuta mamaye gaskiya saboda masu gaskiya ne ba su rike gaskiya ba dan uwanka musulmi idan mu'amala ta hada ka da shi kana tsoron zai cuce ka wani ya fi yadda fa yi mu'amala da wanda ba musulmi ba wallahi azimu ma na karku zarge su saboda ɗan uwan naka mai sallah in kai wasa shi ne zai kifar da kai shi zai cuce ka shi zai ce ka shi na muna gani a harkokin kasuwancin mu ba shari'a a ciki ba shari'a rashin gaskiya da cin amana kuma mu ya mu ne muke cin dindoniyar junanmu yanzu masu sana'ar dabbobi misali ɗaya nake son buga mana mu wuce mu tafi don ku gane lalle dole Allah ya ɗora wasu a kanmu kasuwa ta dabbobi ko ta shanu ha kawai wasu mutane je su wanke rigar rigararsu sai mutum ya tafi kasuwa bai da koko a jihunsa tun da zafi ya zai ta taya kaya ya shiga nan ya saya ya ce ina ciki ya sayi shi kaza ya zai can ma ya ce ina ciki na saya kaza ya zai can ma ya ce ina ciki na saya kaza duk wanda ya zo zai saya ba ya saba sai an bi bayan tayinsa kuma ba kokobo ba ya zai dora wannan dabbar kudin da ya ga dama shi daman mai kayan haka zai koma gefe ya zuba ido ya tagumi kai da kayanka kai da kiwonka kai da wahalarka sai mutum ya je danka wani wani shi simsa dillami ba shi shi ma sai abin da aka yi kai da ka zo da kudinka kana so za ka zai na suna ko na layya baka isa ba sai ka bi wannan tsarin za a dora maka kudi sai ka dora akan wannan shi kuma ba bai da kudi a barka ta yi ciniki da mai kan bara a bari ba haka muke rayuwa haka ake cin abinci ana ta sayan motoci ana gina gidaje ana ta tara abuwa? mutum ya gama tara abin da zai tara rayuwarsa zama ba ta da albarka kullum kana cikin damuwa ga kudin kana da shi ana ganin kana da kudi amma baka da nutsuwa Allah ya jarabu mutane da tsoro da firgici saboda tsabar rashin gaskiya da cin amana yanzu kaza ma an za ka je an kai wasa wallahi sai an yi maka haka kaza ina shari'a ciki a nan in dillali ne yake dillanci a ka'ida a shari'a ta dillanci wanda ya sa ka aiki shi zai biya ka wanda ya zo da dabbarsa ya ce na ba ka talla ka ɗaure a cikinka kaga ka ɗaure a cikinka sannan kuma ya barka da tsayuwa a rana kai za ka yi ta cewa ga kayan nan a saya to shi da ya kawo maka dabba shi da ya kawo maka dabba shi ya ba ka aiki in an sayar da dabba shi zai biya ka amma yanzu abin da ake yi sai shi dillali ya karɓi kuɗi a wajen wanda ya bashi dabba ya bashi kayan sayarwa ba sai dabba ba na kula da misali dabba ne ana yi a kan gida ana yi kan mota ana yi kan mashin ana yi kan ƙasa ana yi kan kaza ina magana ne a kan dillanci sana'ar dillanci a sanannen hanya ne wanda ya sa ka aiki shi zai biya ka to ina ruwan wanda ya saya shi amma idan ya zo sai ya karɓi kuɗi akan wurin mai dabban ko mai kaya sannan kai da ka kaya sai an ƙayyade maka abin da kuma duk ka da shi, ya ci guda biyu wannan haramun ne Kuma laifin ce ya zo ya sai kaya yana da ra'ayi bayan ya siya ya ɗauka ya baka wani abu in ya yi ra'ayi amma wannan kudin da ake karba na wanda ya sayi kaya shi ma sai ya biya mana haram da kuke ci ko ku ci da yawa ko ku ci da kaɗan a ta nan duniyar da ta a gaban mutum sai sha da shekara talatin yana yin dillanci fiye da albarka ko daga ba dai a rayuwarsa haram yake ci kula da yawa mutane suna shiga wuta ne saboda hanyar sana'a su, haka ake akan fili haka ake a gidan haya haka ake akan sai da mota haka ake kan kaza al'amura sun lalace a kan harkar kasuwanci na da ta'adi da mutane suke ya isa idan ni na sa ka aiki na ce ga gidana na sa shi a kasuwa je ka nemo mai siya sai ka wahala kai da lani ka nemo mai siya to dole in biya ka wannan shari'a ce amma idan mutum ya zo ya kashe kudinsa bayan ya kashe kudin mota ya zo kasuwa a bashi da wahalar kashe kudin mota mana ya zo kuma ga kayan an kasa kasuwa yanzu kamar baka je shago ne za ka sai fulawa wai bayan ka sayi fulawar kuma wai wani sai ce wanda ya sai da maka kayan kamar mai kayan sai ce kuma sai ka dina ba shi wani abu kuma hankali zai dauka to me yasa wannan tsarin ba a yin sa a kasuwanni da ake sayan fulawa ko ake sayan maki ko ake sayan omo ko ake sayan yaji su ba kayan sayarwa ba ne dabbobin ba kayan sayarwa ba ne su ya kamata mutane su kiyaye su ji tsoron Allah wannan misali ne ɗaya na gaya idan aka zo abin da ya shafi harkar wato albus a cakuɗa mummuna da kyakkyawa shi ma kada kai makara wani mutum zai je kasa arna kudu zai siyo manja ana cewa arna ne su za su sayar maka da manjan nan mai kyau original lafiyayye mai kyau tatacce ta zuba shi ba ba ya tsalla amma ya sayar maka mai kyau amma in aka ɗauko shi aka kashi nan arewa sai su zazzage shi wallahi wasu kunu koko ake zubawa a sa masa jawa kunu koko kun san koko ayi sai a zuba mai jawa can abin da sai a gauraya shi sai a ɗauko jarkokin manja sai a zuba ko ciki guda na koko sai a gauraya damun shi manja ɗan bacci ne shi ma kunu ɗan bacci ne ya yi. kaga shikenan zani ne ta tarar da muje sai a hada a gauraya sai a zuba a cika jarkoki ka dauka ka tafi da shi je ta awa biyu tana so ya manja ya ki soyuwa a sheka mu ne a ciki wai suna wannan wajen samu kuɗi wannan musulmi ne ba wasu yake yi ya za a yi albarka a hakan kuma za a ce ai mutum ai ya samu kuɗi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza idan masu harkar kayan buhu ne su ma a cike da ha'inci sai wanda Allah ya kubutar a ɗauki buhuna normal wanda ka ture kamfani ya yi su sai a je a samu drum drum a zuba su a cikin ruwan zafi a tafasa su sai su matsa jikinsu sai a zo a sake sabon awo yanzu in ka shiga kasuwar tudu kasuwar haɗi inda ake sayar kasuwar buhuna buhuna kala kala ne akwai cikakke akwai wanda da muna buhu ne su sun sani to me da bambanta tsakanin bola an yadda akwai mai toliya wannan daban sananne ne wannan amma normal buhu da ake mai ɗinki shi ma daban-daban ne akwai ne cikakke sai a zuba mai kuɗi da yawa akwai kuma gashi nan dai muna buhu wanda ya zo bai da wayo bai sani ba sai ya ciniki ya saya kawai yaushe tun da baka da kilon da za ka wuna kuma baka da wani sikelin da za ka gwada haka al'amari yake gudana so musulmi mu gyara halinmu mu kyautata sai mulki ya dawo hannunmu Allah ya yi alkawari walai makinan na lahun dina kuma lazirta zalahu tamkin shi ne a tasbit wa tauti wa tamlik shi ne a tamkin Allah ya kafa su Allah ya mallaka musu ƙasa Allah ya ce zai yi ya yi wannan alkawari ku zama hune halifofi a bayan ƙasa ya zama addinin ku shine a sama tutar la ilaha illallah ita ce amma yanzu ba tutar la ilaha illallah bane green white green ce ba la ilaha illallah ba ce ba ita kuma wannan ta kowa ne kowane kowane kafirci ma zai iya shiga da musulunci da kafirci ko mai yana ci amma ba la ilaha illallah ba amma in kun yi wannan Allah zai tabbatar muku da imani a cikin ku? da komai abu na uku shine wal yubdilannahu min ba'di khawfihim amna Allah ya yi alƙawari zai canja wa mutane daga tsoro da da suke rayuwa a ciki sai ya dawo musu da amnan da itmi'inan al'amnu wa itmi'inan rahatun fil bal kwanciyar hankali da natsuwa wa hudu'un fil hal kwanciyar hankali kaga ana yin abu cikin hankali rabi ibn anas daga abil aliya yace ya annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna a garin makka shekara goma suna ta kiran Allah shi shi kadai shekarar su goma nan wallahi mala a cikin tsoro suke ciki firgici ba samu karfi ba amma yadda suka zo madina Allah ce su je su jihadi sai suka sance suna jin tsoro suna tafiya da makamai a hannunsu su kwana su tashi da makami suka ta haƙuri har zuwa wani lokaci wani cikin sahabbai ya ce mukan abada dahar nahnu haka hakada gaba ɗaya rayuwar mu mukan kenan muna cikin tsoro yanzu babu ranar da za ta zo mu samu aminci Allah ya canja mana wannan to shine Allah saukar da wannan aya yace ya abuduna ni wannan jumla ce mustanafa jawabu ne li su'alin taqdiruhu mata yatahaqqaqu hadha al-istiqlal yaushe wannan maiwa zai tabbata da tamkini da al'aman bayan tsoro da mummina suke ciki to amsan ne, lokacin da suka yi mun bauta khalisa ma mustaqbala bi kulli shurutiha wa adabiha wa arkaniha kenan aka yi bauta cikakkiya da dukkan sharuɗanta da ga'idojinta babu shirka da Allah yayin da musulmi suka waye da suna yau Allah bauta ba ta shirka da Allah babbai sun kafa gwamnatin musulunci ne ya malam babu shirka a cikin su ba ta shirka da Allah ba su shirka filin kada koyaya kuma kamar yadda Allah ya yi alkawari ga bayansa masu imani zai kafa su a bayan ƙasa su kafu ɗin da canja musu wannan tsoro lokacin da suka zamanto wato a sun mika dukkan tawakkulinsu ga ubangiji da baraka wa ta'ala Allah zai ba su ɗaukaka wa man kafara ba da zalika ba ulai fashi fasiquna wanda ya kafirce bayan haka ya zama cikin fasikai kenan Allah ya kiyaye um, Allah ya tabbatar da muminai an yi wannan lokaci dangane da abokanan gabarsu ba sa jin tsoron kowa suka samu karfi saboda su rike Allah kai ma an ce ma in ka rike Allah za ka samu karfi su din na da sun ba da sallah kan lokacinta yanzu mu nawa ne suke yin sallah kan lokaci akwai wanda fa lokacin sallar ma ya yi? wallahi ba da saboda tsabar aƙida mara kyau wallahi ba za su kira sallah lokacin sallah ya ba sai a bari sai ta je ƙarshe kuma duk mun karanta a halin yaushe ne ne lokacin zara yake shiga mai halari ya gaya mana idan aka samu rana ta ɗan kauce kabidi sama shi ne sha biyu da rabi sha biyu sai saura kwata irin wannan lokaci za ta shiga amma a cikin wannan musulmi akwai wanda wallahi zara bayan ta sai bayan uku ba la'asar kuma damar sai wajen biyar saura akwai wanda sai ya kai ta biyu da rabi uku saura kwata yake idarwa shi ba zai taɓa yin sallah a kan lokaci a kan da wuri ba wannan ba daidai ba ne to sallah ma ba mu iya yin ta a kan lokaci ba azumi ba ma ɗauka tare zakka fa daman karkai magana mutum nawa suke bayar da zakka a'a wa annabi mutum nawa ne suke da yawa daga cikin musulmi masu sallah su suke yaƙar sunan annabin ma a aure kadai muna ta faɗa ba ma iya bin suna a a aure sai yau shekarun jan da muke bayani irin al'adu da muka kirkiro muka kawo su a cikin gidajenmu mun bar Allah mun bar shari'a mun kawo al'adu na maguzanci da gargajiya mun saba wa shari'ar Allah mun shigo da su mun fifita waɗannan al'adu sama da shari'a sama da abin da za a ce mana a masallaci zaga ina za a iya samun nasara da ci gaba ai haka za mu yi ta rayuwa muna ƙasa ana ta tattake mu kawai saboda ban bi Allah ba dama alƙawarin Allah mu samu nasara shine idan mun yi masa da me Allah ya ce malam wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء فلا تعورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم malamai Allah musu rahama suka yi bayani cewa a gargashin fadin Allah wa man kafara ba da zalika duk wanda ya kafirce wa ni'ima dama an ce kufur ni'ima ne ba kufur na al-kufur billahi ba Allah ya muku ni'ima Allah ya taimake ku Allah ya ba ku musulunci Allah ya ba ku shari'a amma kun ƙi ku bi kun zaɓi tsari na kafirci tsarin son zuciya tsarin zalunci tsarin kashin dankali manya a sama ƙasa ƙanana an hausu an danne su an ki a goyi bayan gaskiya yau in kace za ka yi gaskiya to ba mamaki ka rasa ranka har ma faɗa ake ce kai wa kai yadda za ka ce za ka yi gaskiya ma'ana yanzu gaskiyar ma har ta zama wato abin tsoro ce wallahi malam ko a ofis ɗin gwamnati ne a ma'aikata idan aka gane wani mai gaskiya ne to bai fiye daɗewa ba za a yaƙe shi hatta 'yan uwansa su ce to kai ma wani ya zaka yi ka zo a nan a irin wannan tsarin ka ce zaka yi gaskiya ai kawai abin da suke yi kai mana kawai ana nuna mutane ku ba kura da gaskiyar da kawai ku rayu a kan rashin gaskiya idan a ofis ne haka in jami'in tsaro ne aka tura ka wani guri ka za ka yi kokarin ɗabbaka gaskiya daga sama za a fara ja maka kunne mu fa ka canja mana tsari mu fa nan ba ba musulunci yake yi ba in za ka tsaya ka ci abinci ka tsaya ka ci abinci in ba ka ba kuma za mu ɗau mataki a kanka wallahi allah ya kawo lokacin da yanzu hatta cin hanci da kudin zalunci da rashawa da ake karba akwai wurin da wallahi idan ba karba ba sai an yaƙe ka Dan wurin is totally corrupted wurin ma'aikatar dama a lalace take daga sama har ƙasa kowa ya sani za a karbo a rarraba wanda ya ware ya ce ba zai ci ba to an yi masa tanki kuma an sa ido a kan shi sai dai in allah kiyaye shi amma mu abin da muke faɗa a yi ta samun irin waɗannan suna ƙoƙarin su ki su ci ɗin su nuna wa duniya cewa ko su nuna wa ma'aikatar cewa wannan kuɗin na aram ne da haka ne za a samu saniti za a samu tsarki a ma'aikatunmu da dukkan wuraren mu'amalolinmu amma in kowa ya lalace hatta mutumin kirki ya shiga cikin mutanen banza ya lalace shi ma ya ajiye kirkin nasa ya shiga cikin barna ya sake waye ya isa nan gaba ya zuci abin da ake ba daidai ba ne Abin bakin ciki ne a zo ana kokarin yakar mutane saboda suna da kirki ana taiwa mutum zagon ƙasa a ma'aikata ba wai don wani abu kawai saboda ya rike gaskiya ya rike amana wai yau rike amana a wurin aiki wai ya zama bala'i ya zama tashi hankali za a iya kawar da kai za a iya yakar ka saboda za ka zo da wani tsarin da ba a saba da shi ba shi yasa za mu wahala kuma babu ranar da wahala idan ba turi wanda baya sallah baya azumi bai san su ba yana kokari ya kwatanta amana a wajen aikin sa yi gaskiya amma mu masu sallah al'amuran mu duk sun lalace gabaki daya da mu ake cin kamama da mu ake cin amana da mu ake rashin gaskiya rayuwa ta lalace Allah ke. malaman tafsiri suka ce a gargashin wa man kafara ba da ka ba zalika mun fasiquna wanda suka ce wani ni'imomin Allah da ya musu to sun zama fasikai suka ce awwal man kafara bi hadin ni'ma wa jahada haqqaha ana ba da misali a tarihin musulunci wani abin da ya faru mara daɗi wanda suka fara yin butulce ni'imar Allah su ne wanda suka kashe sayidina usman sayidina usman an yi rikici kwarai a lokacin mulkin sa an kashe shi yanka shi aka yanka rabo mana la ilaha illallah a cikin gidansa aka haure gidansa aka bankari shi aka danne shi ya yi azumi a wannan rana aka yanka shi halifan annabi sirikin manzan Allah ɗan aljanna usman bin affan tun da aka kashe sayyidina usman waɗannan da suka yi wannan kisa na sayyidina usman hayyar allah ma bijin allah ya canja musu yanayin rayuwarsu wa adkhala alaihim al-khawf Allah ya shiga musu da tsoro da su suna amma suka zama matsorata a rayuwarsu har suka dawo suna yaƙar junansu su ne su da fa yan uwan juna ne suka zo suna yaƙa junansu suna faɗa da junansu an ruwaito cewa abdullahi bin salam yake cewa dangane da sayyidina usman yace innal mala'ikata lam tazal muhidatun bi madinatikum hadhihi da Allah ya kawo mala'iku sun cewaye madina gaba daya wannan asar ɗin abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannan ibn sa'ad ya kawo shi muktasar a cikin a tabaqat Allah ya kawo mala'iku sun kewaye garin Madina duka tun lokacin da annabi ya zo Madina har zuwa lokacin da mai hadisin yake faɗa yace kullum mala'iku suna kewaye da garin nan suna gadin garin Ya ce wallahi ina shaida muku sayyidina Usman waliyin Allah ne idan kuka kashe shi fa wallahi la in qataltumuhu la yadhabuna thumma la yabuduna abada wadannan ne malaiku an kuka kashe sayyidina Usman halifa annabi wallahi za su kuma har abada ba za su dawo ba yace kuma wallahi la yaqtuluhu rajulun minkum illa laqi Allah ajzama la yada lahu duk wanda ya ɗauki makami ya kashe sayyidina Usman halifan annabi waliyin Allah sahabin annaba dan aljanna wallahi wanda ya je ya kashe ya kashe shi sai ya gamu da Allah a matsayin kuturu aka sai tashi bayi da hannu ran tashin kiyama kuma ina shaida muku wa inna sayfa Allah lam yazal maghmudan ankum za a zare takwabin Allah akan ku kun buɗe hanyar fitina a cikin addini wallahi Allah tabaraka wa ta'ala takwabinsa a rufe yake a kanku amma kuna kashe sayyidina Usman Allah sai ya zare wannan takwabi ya sa abokanan ba su yi nasara a kanku su ta kashe ku ko musulmi ila da kiyamaci yake fama kuke kutila nabiyyun illa kutila bihi 70 alfan Allah ya yi alkawari duk inda aka kashe annabi wannan misali na ya bayar in an kashe annabi ɗaya a cikin al'umma to bayansa ta dalilinsa sai an kashe mutum saba'in dubu saba'in ta dalilinsa za a yi ta zubar da jini wala khalifa babu wani halifa kuma in an kashe wani halifa annabi khalifa na wani annabi in an kashe shi da zalunci illa qutila bihi 35 alfan wallahi sai an kashe mutum dubu talatin da biyar fansar jininsa za a yi ta fada saboda wannan bawan allah da aka taba yanzu wannan abin da ya fada ba gashi ba suwa yake kashewa a duniya ba musulmi ba fitina kenan isa malamai suka ce fitina a musulunci ta fara ne tun lokacin da aka shafi na Usman ya fito ya yi wa mutanen nan magana ya ce ya ku bayan Allah ne na muku Usman ibn Affan suka hana shi fita sallar jami'i ne limamin masallacin Madina masallacin jami'i amma wallahi bai iya fita sallar jami'i ba kwanaki sai Ali bin Abi Talib da yake neman shi an kewaye gidansa da makami kaga shi yasa ba a san fitina addini ya fito ya leko yace ina hana ku da Allah guda ɗaya. ba ku san cewa ni ne Usman ibn Affan Zunnuraini wanda annabi ne ya sa mun suna Zunnuraini ma abucin haske guda biyu ƴaƴan annabi guda biyu ya aura ya aure ɗaya tara su annabi ya ce mu ƙara maka ɗaya aka ƙara masa shi ne mutum ɗaya a duniya a tarihi da ya taɓa auren ƴaƴan annabi mata annabi guda ɗaya shi kaɗai aure biyu Usman ibn Affan Shi ne mutumin da a tarihin nan na musulunci ya fito wata rana ya ce wallahi tallahi bai taba ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ballantana a cikin musulunci sai na usman ya ce ba ku sani ba cewa ni ne halifan annabi wanda na gaji annabi kusan san ba cewa wata ran annabi ya ce man yashri bi ruma falahul janna wanda zai siya mana rijiyar ruma a madina yana da aljanna ha na siya annabi ma alƙawarin aljanna ba ku sani ba suka ce mun sani yace ba ku san ba cewa wata ran ya ce man jahaza jaishal usra wanda ya sponsorin yakin tabuka duka ɗan aljanna ne yace fa jahaztuha ni ne ne sponsor yakin tabuka gaba ɗaya da kuɗi na ba ka yi min alƙawarin gidan aljanna suka ce mun sani sai da na usman fa manzo Allah ma kunya sai ke ji sirikin sai amana da kunya sai wata rana annabi yana zaune a wani wuri sa abu da haka ko mayafinsa ya dan bude ko jikinsa ya dan bude abubakar ya sallama annabi ya ce a ce ya shigo yana da wani yanda yake umar ya sallama annabi ya ce a ce masa ya shigo annabi yana da wani yanda yake ya shigo sai usman ya sallama sai annabi ya ce wa ɗan aikin ɗan dakata sai annabi ya tashi ya gyara zamansa ya rurrufe jikinsa sai aka ce da annabi yaya wani ya yi sallama baka gyara zama ba wani ma ya sallama baka gyara zama ba ce ai sai da Usman ai mala'iku mala'ikun Allah ma kunyarsa suke ci dan haka ni ma nake jin kunyarsa a wata riwayar Aisha ne ta yi magana babana ya shigo baka gyara zama ba baban Hafsa ma ya shigo Umar baka gyara zama ba sai ga Usman ya zo surikinka ka gyara zama yace ala tasahi min man tasahi min mala'ika da aisha ba za ki ji kunyar wanda mala'ikun Allah ba kunyarsa suke ji ba duka waɗannan muwasafa da sifofi sai na wasu ya cika su amma mutanen nan saboda fitina suka shigo sai da suka yanka shi suka kashe shi da sunan addini bayan yankan wannan sayyidina Usman da aka kashe shi ya shahada Ali bin Abi Talib ya karɓi mulki yawo waɗannan mutanen da suka kashe sayyidina Usman sai suka taho kuma a lokacin gwamnatin alibin abitali suka zo suka kewaye gwamnatin a wannan lokacin ne muawiya ibn abi sufyan shi da mutanen sham suka ce ba za su yi wa alibin abitali mu baya a ba sai ya kama waɗannan mutane da suka kashe sayyidina usman ya kakkace su sannan ya masa baya. wani sabon rikicin da fada ya sake karkewa tsakanin aliyu da mu'awiya da mutanen sham da ya jawo kashe wani halifar Allah mutumin Allah bawan Allah waliyin Allah Usman bin Affan to kuma haka din har yau wannan kisar Abdurrazzaq Imam Abdurrazzaq ya kawo ta a cikin al-Musannaf da kuma Ibn Sa'd a cikin at-Tabaqat kuma yadda malaman tafsiri ke kawowa haka Allah ya alƙawari ya ko musulmi zai kafa ku a bayan ƙasa kun rike gaskiya ba ku watsa da gaskiya ba kuma kuka yi imani ba ku riƙe ainihin wato kafirci ba ba man kafara ba da kullu ni ni'ami allati wa biha ibadi as na. duk wanda ya kafirce waɗannan ni'imomi da yi alƙawari wa bayina shi kenan ya zama yana cikin wato asiri so wannan aya ta nuna mana mu kula da wannan sai Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata na yi bayani ku tsaye da sallah musulmi ku sallah akan lokaci ku yi ta irin ta annabi sallu kama ra'aytu muni usalli sallallahu alaihi wasallam yace ku sallah irin yadda kuka ina yin sallah sallah mai kyau a cikakken rukuyi da sujada ba wai sallar kwatan kurciya ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar malam kai abu cikin nutsuwa akwai sallolin da wasu suke da lalace mu ko dan adam ne yake biyan kuɗi a kai wallahi ba zai biya ba kun sani wasa da ibada ba rukuni mai kyau ba su jada mai kyau ana yin ta a gargajiyance wai kawai abin da ake so a yi a gama kawai Allah ba a yi masa a yi a gama Allah ya fi ƙarfin a yi a gama wallahi ki sallah mai kyau ki aminci wato zakata masu kuɗi da hali ku da zakka ta dukiya mutane sun tara arziki sun isa ba da hankin Allah kuma dole sai an bayar kuma sai Allah ya tambaya ba tsibir rasula ku za annabi la'allakum turhamuna dan ku samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala da jin ɗayansa. idan kun yi annabi da'a kuka sauke ɗan nauyi za ku samu rahamar Allah to wani zai iya tambaya ce to me yasa annabi samu rahamar da jin ɗayin ba wanda na ne ba mu yi ba mun zai da sallar ta yi daidai zakkar nawa ne suke barwa yanzu manya manyan attajirai masu kuɗi wanda Allah ya tara wa arziki da dukiya a ƙasar nan malam inda suna bayar da zaka ai da an rage talauci amma mugun talaucin da ake fama da shi a ƙasar nan ya wuce biyan da suke tsammani a san me yasa masu halin da suke cikin talakawan galibin su ba sa ba da hakin Allah dan suna bayarwa za su rarrage yawan wato high percentage of poverty da hauhawar talaucin da za a rage shi ana cewa ya wai poverty alleviation wane ne gwamnati ku gaya masu kudi su ba da haƙƙi kun takura mu suna ba da tax na gwamnati amma ku takura mu suna ba da tax din Allah ba mutum zai rike kudansa da zai ba da zakka ba wani ya irga ya lissafa ya lissafa ya gada kan nan kasa miliyoyi ne ce kai mai da su ciki ya ga sakataren sai ce mai da su ciki ce yanzu wannan kudin zai cire amma ya manta Allah ya tara masa kan barkati ne kamfanoni shi ne kadarori shi ne filaye shi ne dabbobi shi ne shaguna shi ne kaza shi ne kaza amma ya zare hakin Allah kudi fa na zakar kudi fa arba'in ake kasafa a ciri a cire daya duka mutum yana da miliyan arba'in sai ba da miliyan ɗaya kawai amma Allah ba sa iya bayarwa ba sa iya bayarwa sai kaɗan a cikinsu to ba dole talauci yawa ba zai karanta islamic finance malamai sun yi bayani masana harkar juya kuɗi da hada-hadar kuɗi almali a cikin musulunci sun yi bayani irin tasirin ba da zanka wajen rage high percentage na talauci a cikin al'umma zakka kawai kuka ji karatu akan zakka irin da yadda aka yi ta zakka ce tasiri zakka da wakwafi mutum ya cire kudin zakka ya wakafi ko a bayar da shi gwamnati ta yi wakafi ko na makamanci wannan tasirinsa ba kaɗan bojan kawar da talauci tamma ba a yi sai wanda Allah ya zaba Na al'adabu kuma yau Allah ya ta'wage. masu sallar ina ce wasa su za su waye gare ana rikici da su yanzu tsakanin musulmi da musulmi ake zage zage akan kan annabi idan ka fito kace abu manzan Allah ya mai da'a a maka fanti ta zagin ka al'ance ka a fata ka laifin ka kawai kace ayi sunna a shi nan dai a zahiri kuna gani yadda ake zagin wanda suka ce ayi sunna wai sai dai a bar mutane su ta da su ta tawaye su ta tsaki ta saban Allah Allah gyara mana halin abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunce ba shi muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh